Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci sha tara 49 da kuma sai da 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoci kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai kuma rediyon amfani sarauniya fara'a nomad dalar da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to sai su daddangwala voa hausa.com Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a yau a cikin shirin na Litinin 30 ga watan Janairu na shekarar 2017 da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da sahabu Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa sahaba a bamu kanun labarai. Ministan tsaron cikin gida na Amurka ya ce ya hakikance burin amurka ne a kyale 'yan amurka ko kuma masu katin zama amurka wata ake kira green card 'yancin su dawo cikin ƙasa a kanada rahotanni na cewa an bude wuta a wani masallaci sakamakon haka mutane biyar suka hallaka yau litinin ake sa ran bude taron koli na kungiyar haɗa kan ƙasashen afirka a addis ababa headquarter ƙasar ethiopia to ma da kanun labaran kenan a cikin shirin za ku yi cewa an shiga takon saka tsakanin gwamnatin jamhuriyar nijar da wata kamfani ta kasar india kwangilar ba za a yi ta ba saboda na ɗaya fasfor ya da fasfor shi hamsin kuma sun kewaya ma eh, doka wadda ba ta huce wata ba guda da an kai adoptanta har wa yau a cikin jamhuriyar Nijar din wannan karon ko kungiyar tarayyar turai ce ta ba da kuɗi masu tarin yawa domin samar da aikin yi ga matasan nan masu fitan mutane. ayyuka na gaugawa kenan kamar na neman a rage mutane matsaloli kamar wajen ayyukan kai akwai ayyukan na foron eh, matasa akwai kuma na wajen kamar garin gari ha kuma muna da rahoto akan ziyarar kwamitin kula da 'yan gudun hijira ta majalisar wakilan najeriya da suka kai kana ibrahim alfa ahmed zai shigo da shirinsa na gaskiya cike da gaskiya amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ministan tsaron cikin gida na Amurka John Kelly ya ce ya hakikance barin waɗanda suke da katin zama a Amurka wato Green Card su dawo cikin ƙasar yana daga cikin muradin Amurka. Kuma yin hakan bai saba umarnin da shugaba Trump ya bayar kan 'yan gudun hijira da bakin haure ba. bayanin da ministan ya bayar ɗazu cikin dare ya ba da haske kan rudani da ke tattare da umarnin da shugaban na amurka wadda ya kayyade batun shige da fice matakin na shugaban ƙasa ya tsaye da shige da fita na tsawon kwanaki 90 daga wasu ƙasashen musulmi bakwai da suke samar da 'yan ta'adda shugaba trump ya kare umarnin nasa a daidai lokacin da duniya baki ɗaya take kururuwa kan dokar da ba ya ce matakin bakan addinin islama ba ne amma batu ne na ta'addanci da zimmar kare kasa shugaban na amurka ya lura cewa tsohon shugaban amurka barack obama ya ambaci waɗannan ƙasashe bakwai iran da iraki da libya da somalia da sudan da syria da kuma yaman a zaman sarsalar ta'addanci ya ƙara da cewa fiye da ƙasashe musulmi 40 dokar ba ta shafe su ba daga nan ya ce kafafen yaɗa labarai saboda kiran umarnin nasa a zaman wani hani ga musulmi shigowa amurka a halin da ake ci kuma rahotanni daga kanada na cewa limamin wani babban masallaci a birnin quebec ya ce an kashe mutane biyar a masallacinsa sakamakon harbe-harben da aka yi da bindiga an kai harin ne a babban masallacin da ke birnin na quebec lokacin da mutane suka hallara domin sallar lisha yan sanda suka ce an kama mutane biyu dangane da wannan hari prime ministan kasar uh, trudeau ya aike da sakon ta'aziyya saboda abin da ya kira aikin ragaye na kai hari a wannan masallaci dubban masu zanga-zanga ne suka hallara jiya lahadi kusa da fadar white house ta shugaban amurka a nan washington su kaddamar da zanga-zanga a wuni na biyu a manyan birane a fadin amurka da nuna adawa kan matakin da shugaba trump ya dauka na hana matafiya daga kasashen musulmi bakwai zuwa amurka suna ihu suna cewa babu kiyayya babu razanarwa muna maraba da 'yan gudun hijira a nan masu zanga-zanga suna auna dokar da shugaba trump ya bayar wacce ta tsaye da zuwan 'yan gudun hijira zuwa amurka na wata hudu hakanan dokar ta hana waɗanda suka sami visa daga kasashen iran da libya somalia iraki sudan da yemen shiga amurka har na tsawon kwanaki casa'in dokar ta kuma dakatar da zuwan 'yan gudun hijira daga syria har sai illa ma sha allahu wani ba amurke dan asalin ƙasar somalia wanda yake zaune kusan shekaru goma da suka wuce ya faɗa wa murya amurka cewa a hana matasa dawowa jiya asabar lokacin da ya sauka wato tashar jirgin sama ta dallas da ke virginia ko da yake an kyale 'ya'yanta su zauna amma ita ba ta dace ba jiya lahadi shugaban na amurka bai damu da ba sam da ci gaba da samun masu adawa dokar da ya bayar ya ce mu tana buƙatar kan iyakoki masu ƙarfin gaske da kuma bincike mai tsanani yanzu dubi abin da ke faruwa a duk faɗin turai da ma faɗin duniya baki ɗaya kamar yadda ya faɗa a shafinsa na twitter ga masu mu'amala da shi su kusan miliyan 23 yau litinin ake sa ran bude taron koli na kungiyar hada kan kasashen afirka au a helkwatar kungiyar da ke addis ababa kasar ethiopia ko habasha taken taron na bana shine amfani da albarkar da allah yi wa nahiyar ta bambance-bambance ta wajen zuba jari kan matasa wannan taron ne karo na farko da sabon shugaban gambia adama baro zai halarta ba da jimawa ba bayan nasara da ya samu a zaben kasar da kuma dagar da suka ja da tsohon shugaban kasar ya jamme wadda ya mulkin kasar na tsawon shekaru 22 hakanan shugaban da ya fi kowa shekaru kuma dadewa kan mulki robert mugabe wadda yake mulkin zimbabwe tun lokacin da kasar ta samu yancin kai a 1980 shi ma yana halartar taron shugaba mugabe dan shekaru 94 da haihuwa ya ba da sanarwar a baya bayan nan cewa zai sake yin takara jiya lahadi ne shugabannin wato suka gana a sace helkutar kungiyar ajandar taron na sirri ne wato na sirri shine tattaunawa kan yi wa kungiyar garan bawul a halin da ake ciki kuma ma'aikatar harkokin wajen kasar czech jiya lahadi ta bada sanarwar cewa fito da ko kubutar da wani mission eh, peter jasek dan kasar daga fursuna a kasar sudan shine babban burinta jiya lahadi wata kotu a khartoum ta yankewa jasek hukuncin daurin shekaru ashirin a gidan yari bisa dalilai da lauyansa ya ce suka hada da zargin shiga kasar ba tare da visa ba yin leƙen asiri da daukar hotunan cibiyoyin sojan kasar ruruta rikicin rarraba kawuna da kuma wallafa labaran karya a cikin watan disamba shekara ta 2015 ne aka kama shi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc rundunar sojan amurka ta ce an kashe sojan ta ɗaya wasu uku kuma sun jikata a lokacin da ta kai wani samame da ta kai wanda ta auna kan kungiyar alkaida a yemen muna matukar bakin cikin rasa ɗaya daga cikin mu na musamman in ji kwamandan cibiyar kula da yaƙe-yaƙe da amurka take yi john joseph votel sadaukar da kai da muke yi yana da yawan gaske a yaƙi da ta'addanci da muke yi kan 'yan ta'adda waɗanda suke barazana ga mutane da ba san hawa balle sauka a duk faɗin duniya sanarwar daga cibiyar sa ido kan yaƙe-yaƙe a amurka ta ce an kashe mayakan alƙa'ida goma sha hudu a farmakin da suka kai sanarwar daga fadar white house ta ce farmakin wanda ya sami nasara kan alƙa'ida a makurɗin arabia ya kuma sami nasarar kama muhimman bayanan sirri wanda za su taimaka wa amurka wajen hada wato hana 'yan ta'adda ta'addanci kan mutane a duk faɗin duniya labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu fara da batun takaddamar da ta kaure tsakanin gwamnatin jamhuriyar Nijar da wata kamfanin kasar India inda har aka kai ga kotuna daban-daban da ma kwace gida mallakan jamhuriyar Nijar din da ke Faransa. Gare bar ma da karin bayani a cikin wannan rahoton. Rikicin ya nausa zuwa wata kotun birnin Paris da wata wacce ke DC a kasar Amurka. halin da ake ciki a yau waɗannan kotuna sun yi wa ƙasar nijar kamuwar ma'ajiyar kuɗin ofishin jakadancin ƙasar da ke faransa da wasu kuɗaɗen diya biliyan goma sha shida na sefa a hannun kamfanin areva waɗanda ya kamata a yi amfani da su domin gyaran hanyar tawa a gadas arlit sai wani katafaren otal mai hawa shida mallakar nijar a birnin new york waɗanda ake sa ran sayarwa domin biyan diyar afirkar a zaman kotun fari na watan fabrairun da ke tafe laifin da wasu 'yan nijar ke ɗorawa a wuyan firaminista birjira fini sai dai sakatare janar na gwamnatin ta nijar dr gandu zakara ya ce wannan zargi ba shi da tushe il pour lesquelles ba idan rashin mutunta doka da gwamnatin ta ce shine mafarin soke wannan kwangila jami'in da ke kare martabobin gwamnatin gwamnatin Nijar Ibro Zabai na cewa tsadar farashin fasfor ɗin ma na matsayin wani bangare na dalilan barkewar wannan takun saka da kamfanin Afirka. Minista da lantare na wannan lokaci ya taho ya yi wannan zance ya ce ga kwangila za su yi ta taranta kati miliyar. Aka ce a nan Conseil de Ministre kwangila ba za a yi ta ba saboda na ɗaya fasfor ya ci da fasfor ka hamsin kuma sun kewaya ma eh, eh, doka wadda ba ta huce wata ba guda da an kai adoptanta mun kwatanta mu shi cewa a wannan lokaci mu kasar Nijar muna da abubuwan da sun ka dame mu su ne ba mutane ruwa ba su wurin kwana mai kyau da kiwon lahiyar su ba mu iya san miliyar 34 abinda bai zan muna dole ba da a yi mutane fasfor gwamnatin ta Nijar ta ce ta tanadi wasu kwararan hujjojin da ta samu a baya-bayan nan waɗanda ke fallasa abin da ta kira kumbiya-kumbiyar da ke tattare da wannan shari'a. Ga wani lokaci mu ma kanmu mun azazancen ya ƙare. sai mun kai anket matsayinmu na ƙasa mun ka samo abubuwan da su sun kai dalilin aka muka faɗi mutanen da an ka kawo an ka ce su lisahin nawa an kai hasara an yi kumbiya-kumbiya da su alƙalin da ya yi shari'a an yi kumbiya-kumbiya da shi kuma abubuwa na wanda ba mu iya muna garrama tunda muna da prep a kansu mu ba mu hito yanzu ƙarra mu ce muku gashi amma muna zuwa mu yi shari'a shari'ar da sun kaci galaba gaba ɗayan ta faɗuwa za ta yi. Gwamnatin riƙon ƙwarya ta janar Salu Jibo ce ta ba Afrikar wannan kwangila ta fasfor a shekarar 2010 bayan fafatawar cancanta tsakanin wasu kamfanoni uku. Sai dai gwamnatin da ta gaje ta a ƙarƙashin Firayim Minista Birjira Fini ta ce da sake. Lamarin da a shekarar 2013 ya yi sanadiyar yi wa Nishar kamuwar jirgin saman da fadar shugaban ƙasa ke amfani da shi wato Mongrebon. ko da yake a wancan lokaci hukumomi sun musanta wannan batu sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger to har yau a cikin jamhuriyar niger din wannan karan kungiyar tarayyar turai ce ta bada kuɗi masu yawa domin horas da matasa da ke aikin fiton mutane zuwa kasashen turai gwamnan jihar agadar salo sado ya yi wa haruna mamman baku karin bayani a cikin wannan rahoton matasan namu a samo musu aiki a nan cikin jihar nasu cikin eh, garin nasu cikin eh, fayidin nasu kar ma tunani zuwa kasashe waje su nemo wani abu ba za su samu ba mun imani da wannan jihar na agres akwai komi ta. cikin amsa sun ce suna da program zuwa ga niger na miliyar eh, talatin ko talatin da biyu haka miliyar na yi proje-proje na matasa da mata don mutane su samu aikin cikin jihar nasu ba da tayya turai ba ba da abun nan ba ta lokaci wani waje ba ƙungiyoyin da suka hada da ONG karkara da CESP ne aka damƙama alhakin tafiyar da wannan ayyukan a ƙarƙashin wannan tsarin na tarayyar turai da hukumar da ke neman kawo zaman lafiya a jamhuriyar Nijar kuma abin zai ɗauki tsawon shekaru biyar magajin garin Agades Malarisa Falto ya yi bayanin irin ababen da tsarin zai kawo wa matasan. ayyuka na gaugawa kenan kamar na neman a rage ma mutane matsaloli kamar wajen ayyukan gona kai akwai ayyukan na foron eh, matasa akwai kuma na wajen kamar garin gari haka ko kuma akwai ayyuka da yawa wanda suke son ma'aikata da yawa kamar hotel kan sita a Mendover. Tuni dai hukumomin kasar ta jamhuriyar Nijar ke shirye-shiryen ganawa irin ta garin da garin da matasa na jihar Agadas waɗanda a can baya ke ayyukan safar bakin haure domin tsallakar da su zuwa turai domin an karar da matasan irin kasadodin da ke cikin wannan sana'ar ta tsallakar da bakin haure wannan kuma tuni ya sa ƙungiyoyin farar hula da ke cikin yankin Agadas suka yi mubaya ga wannan tsarin na tarayyar turai kamar kamar yanda malam lawali udu magatakardan cgt niger reshen agadas ke cewa mutane ne wanda sun yi karatu sun kare suna so su je su samu abin da za su zo koko wasu su ma ida ba suna so su je su samu dan kuɗin da za su tallafa uwayen su koko su biya kanuwan su karatu su yi karatu ne inganci wanda zai ba su aiki wanda za su hudda ma abin nan yin su bakin su guda haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga jamhuriyar nijar wajen To daga Nijar sai kuma makwabciyar ta Najeriya inda 'yan majalisar wakilai suka ziyarci sansanin 'yan gudun hijirar da aka yi kuskuren kai musu hari ga Haruna Dauda da ƙarin bayani cikin wannan rahoton. shugaban kwamitin ya ce sun zo jihar borno ne don sanin musabbabin abin da ya haddasa wannan hatsari da kuma tattara su su daga bisani za su mika rahoto ga majalisar wakilan najeriya don ganin irin matakin da za a ɗauka da kuma ababen da ya kamata a yi wa mutanen da wannan abin ya shafa gama dai karin bayani da honorable bisani zoren ya min cikin harshen hausa mun tambayi abin da ya faru kuma muna da fahimtar abubuwan da suka faru saboda haka za mu rubuta rahoto kamar yadda gidanmu majalisar wakilai ta tarayya ta umarce mu da ni da ɗan 'yan uwana wanda muka samu damar zuwa honorable ma'az long za mu gabatar da wannan rahoto saboda haka muna so a saurare mu amma a gurguje a gurguje ya kamata a ce gwamnatin tarayya kuma na san wato ba zan yi mamaki ba idan tana son ko kuma ta fara aiki a kan tallafawa 'yan uwan da wannan abin ya shafa mafi yawansu 'yan gudun hijira ne ba su ma da abin da za su ci balatane a ce kuma sake karfin gina masu gidajensu kamar kuna wani yunkuri a majalisa dan ganin cewa an zo wajen tallafa masu don sake gina masu gidajensu eh, wannan rahoton da za mu bayar da kuma su binciken da suke yi da kuma abin da su ma jami'an gwamnati bangaren zattawa suka gani wannan shine zai ba da wato abin nan kiyasin gidajen da abin ya shafa kuma bukatar a yi musu wasu gidajen ka shi ma kwamitin da shugaban ƙasa kafa don sake gina shiyar aro maso gabacin najeriya da rikicin boko haram din ya daidaita sun ziyarci jihar borno karkashin jagorancin mataimakin shugaban kwamitin alhaji tijjani timsa wanda har ma suka ziyarci garin kalabalgen suka kuma zaga wasu asibitoci da ke cikin garin maiduguri babu wanda za mu bari ya biya kuɗin maganin da za a mishi a nan asibitin sannan kuma za mu ɗan tallafa musu ta wajen harkar rayuwa na yau da kullum a nan asibitin kafin su fita sannan kuma bayan sun fita ga abin da za mu iya mu tsara musu rayuwarsu ta koma wannan wadda ɗauki nauyin maganin su kenan kamar su kuma wadda suka rasa yan uwansu ko masu ɗaukar nauyin su kamar akwai abin da kuke shirye za ku yi musu duka kowa akwai abin da muke shirye za mu yi musu ta wajen kuma marayu da suka bari a baya shi ma akwai tsare-tsaren da za mu yi wanda wannan su ma in Allah da ba su sha wahalan rayuwa kamar yadda ake fuskanta da su wannan 'yan ta'adda suke zamani ba a wasu rahotanni kuma da ke fitowa baya bayan nan na nuna da cewa wasu da ke zaton 'ya'yan kungiyar boko haram ne sun kai hari kan wasu jami'an sojan nan a ƙauyen kamuya da ke kusa da garin buratai da ke karamar hukumar biyu a kudancin borno wanda aka ce sun kuma kwace wasu kayayyakin mayaki daga hannun sojojin najeriya da kuma hallaka wasu sai dai rahotanni na nuna da cewa waɗannan mara sun kashe wasu daga cikin mabiya wannan hanyar kuma sun yi daji da wasu daga cikinsu wanda har zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto de babu wani ƙarin bayani da wajen hukumomin tsaron kasar haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc mu yanzu na agogo ce karfe 12 sha na tsakar dare da minti goma sha bakwai ga kuma shirinmu na gaba jama'a assalamu alaikum Yau za mu ci gaba da batun nan na wani tsohon ma'aikacin ma'aikatar ƙasa da safiyo ta jihar Kaduna, wanda yake ikirarin cewar an ƙwace masa filayen da ya saya kan miliyoyin naira. Sannan ya ci bashin wasu kudaden masu yawa daga banki domin ya gyara su ya saida da nufin samun riba. Wani abu ya faru ne tun cikin shekarun 1990 da wani abu. Malam Muhammad Inuwa Aliyu Lere ya ce an yi kamar za a biya shi diya to amma yau shekaru ashirin da wani abu ko sisin kwabo ba a biya shi ba. A shirin mu da ya gabata, Muhammad Inuwa Aliyu ya shimfiɗa mana bayanin yadda ya ce ya mallaki waɗannan filayen. A yau za mu ji ƙarshen bayaninsa da abin da yake nema game da wannan kuka tasa. Sannan mu duba bayanin takaddun da ya gabatar na kafa hujjar kalamansa. Bayan kwana tara na ƙara samun ansan takardun gayyata ga wata kwamiti da ya a jiha a lokacin. Ta mulkin ƙasa a jihar Kaduna na malakai dabalare da malakai tanko ayuba saboda wannan kwamiti sun gayyace ni akan wannan dai magana ka kara na kuma gaban kwamiti kamar da na ma ss na kai ta kaduna cewa an ba wasu ne da sai hannunsu su ma haka na gaya masu na kuma ɗauko ɗaya da cin wanda na sifili a hannun shi na zo haka ba wannan kwamiti da shi. to me suka ce ma. to kasan shi dama mulkin najeriya idan goma ya sa kwamiti ko ba komi akwai manufa na gyara kuma gyaran nan an samu akasi bukatan shi su ba shi damar kwace wannan wuri sun kuma ba shawara ya kwace wuri a faɗin su waye shugaban wannan kwamiti shine wani gari alhaji yusuf ya rasu mm, ya rasu ne ya rasu eh, amma su ne akwai yan sanda akwai alkali akwai alkali akwai makatan ƙasa akwai na safiyo akwai ma ɗan sanda a ciki kai kaɗai ne suka gayyata ko kuma akwai wasu sauran mutane ma waɗanda yake suke da irin wannan matsala na na filaye ai kuma cin ta kai wajen kusan wata tara tana aiki mutane da yawa an gayyace su hmm. mai amma ni abin da ya shafe ni shine abin da aka yi a kaina hmm. amma na kawai na report din da kuma abin da suka yi har a kai ga an kwace wannan wuri su kwamiti din su suka daɗa tabbatar ma gwamnati cewar wannan fili a kwace shi ya eh, kwarai kuwa to a dama kusan abin da aka sa su kenan to ah, wannan al'amari naka yanzu wani hali ake ciki tun da ke an karbi filayen nan naka an rabar da shi kuma ba a biya ka diya ba mm. shin ka tuntubi sauran gwamnatocin da suka wuce bayan shi a wato eh, gwamnatin da suka samu a bayan shi wucewar lawan jafaru isa ko da ke kace mu karfi ma kun zauna da shi aka mm. wanda faɗi a baya bayan bai bar iya juna an tura hamidu na aika da wasika an tura umar faruk na aika mashi da aka yi oputa na je oputa bayan nan na gama karfi on one to one basis mm. na gama karfi amma babin da aka yi ma to yanzu eh, wani hali ake ciki to halin kawai shine a musamman abin da bani kwarin gwiwa shine wannan filaye akwai na makwabcina kuma dokan da aka yi aka kwace man nawa shi aka kwace nashi ai bi dokan biyan diya shi an biya shi ni ba biya ta ba ni da kasa ne dan jiha ne kuma dokan nan bai kamata a ce an ma wani ni ba mun ba ina ganin ba mun abarci ba shi kawai nake nema to kaman wasu gwamnatoci akwai wanda yake suka duba wa'annan al'amura ko mamewa suka tausaya maka ta hanyar mayar maka da wasu abubuwa na ko kuma dai babu wasu eh, gwamnati babu wata gwamnati da ta yi wani dan hoɓasa na ganin an bi maka haƙoƙinka ainihin duk har zuwa yau kuma ga maka dama gwamnati na hamidu na umar faru da wakuta panel da makarfi shekara bakwai ne ina bin hakin nan babu wanda ya mun komi har zuwa yau to allah ya sa nake roƙon taimakonku allah ya taimake ni tunda wannan abu hakina ne doka ta ce a bani kuma ba su kan bankin nan har ba shekara tara sun kai ni kara su ne biya su bashi su kamar yadda aka ji a cikin bayanin na alhaji muhammad inuwa aliyu lerai wani kwamitin da aka kafa domin ya bincike da ma'aikatan ofishin ƙasa da safiyo suke cuta wajen rabawa da sai da filaye shine ya kwace wannan fili nasa a cikin rahoton kwamitin a shafuka na 34 da 35 an yi magana kan batun shi alhaji muhammadu inuwa aliyu lere wanda aka kira da sunan alhaji inuwa muhammad aliyu lere a cikin wannan rahoto mai kukar ya gabatar da wasu takardu guda biyu waɗanda aka rubuta da hannu waɗanda kuma ya ce su ne shaidarsa ta sayan waɗannan filayen sunan wanda ya ce ya saida masa da filayen nan alhaji inuwa muhammad wanda a ranar 28 ga watan maris ta shekarar 1992 aka yi takarda ya sai da masa da fili akan kuɗi naira 740 shi kuma ya ba da kafin alkalami na naira 300 takardar sai da fili ta biyu an sanya mata hannu ranar 8 ga watan satumbar 1992 watanni shida a bayan ta farko cewar an sayar masa da wasu filayen kan naira miliyan ɗaya da dubu dukkansu a malali waɗannan takaddun da hannu aka rubuta su ba mu ga takaddun izinin mallakar filayen daga ma'aikatar filaye ko kuma daga kotu ba an yi zargin cewa shi alhaji inuwa muhammad aliyu ya fake ne da wani kamfani mai suna mushkal nigeria limited ya ba kansa filaye har guda arba'in ta hanyar amfani da matsayinsa a ma'aikatar ƙasa da safiyo kwamitin ya ce alhaji inuwa muhammad lere ya rarraba wannan fili da yake magana a kai a malali zuwa wasu fulotai har guda ashirin aka shirya takardun izinin mallakar filayen har guda ashirin to amma kuma guda ɗaya ne kawai gwamnan farar hula ya sanya mu hannu kafin sojoji su karɓi mulki kwamitin ya ci gaba da bayanin cewa kamfanin mushkel ya yi amfani da wannan takardar guda ɗaya ya samu izinin gina gidaje biyar biyar har guda hudu wato gidaje guda ashirin kamfanin ya yi hanyoyi kuma ana sanya ruwan famfo da wutar lantarki a cikin waɗannan filaye a lokacin. A bayan da aka gayyato shi Alhaji Inuwa Muhammad Aliyu da wannan mutumi mai suna Alhaji Muhammad Inuwa sai kwamitin ya gabatar da shawarar cewar an kasa tabbatar da ikirarin da shi Alhaji Inuwa Muhammad Aliyu Lera ya yi cewar kamfanin Mushkal ba nasa ba ne na wannan mutum ne mai suna Alhaji Muhammad Inuwa. domin haka 'yan kwamitin sun yi imani da cewar wannan kamfani na alhaji inuwa muhammad lere ne ma'aikacin ofishin ƙasa da safiyo a wannan lokaci kwamitin ya ce a bisa al'ada idan an ba kamfani fili ana yi ma filin nan takardar izinin mallaka guda ɗaya ce sannan daga bisani idan kamfanin ya ga zai rarraba shi zuwa wasu filaye ƙanana zai iya yi tare da izinin gwamnan jiha ba tare da ya nemi takardun izinin mallaka daban ma kowane guda daga cikin filin nan ba. Na uku suka ce takardun bayanan da suka yi nazari na rajistar wannan kamfani mai suna Mushkal sun bayyana musu cewa a fili ana fakewa da sunan wannan kamfanin ne domin mallaka wa shi Alhaji Inuwa Muhammad Aliyu Lere waɗannan filaye. A dalilin haka suka shawarci gwamnan jihar a wancan lokaci kan ya kwace dukkan filayen da aka bayar da sunan kamfanin na Mushkal. alhaji muhammad inuwa aliyu lere ya ce an ce za a biya shi diyar filayensa da aka kwace har ma ya gabatar mana da wata takardar da aka rubuta ma shugaban kamfanin mushkal a ranar 6 ga watan yunin shekarar 1995 daga ofishin ƙasa da safiyo na ofishin gwamnan jihar kaduna ɗauke da sanya hannun wata mata mai suna mrs jl sambo wadda ta sa hannu a madadin darakta janar na ofishin tana cewa An shirya awun filinka na malale da nufin biyan diya a ranar Alhamis 8 ga watan Yuni da karfe 9 na safiya. Filin ciki da gaskiya yana bin sawun gaskiya ko kuma sahihancin wannan takarda domin dama shi mai kukar yana neman a biya shi diyar filayensa ne. Jami'an gwamnati da suka fara yin magana sun ce su ba su san da wannan takarda ba. filayen nan an karɓe su ne domin an mallake su ne ta hanyar zalunci domin haka babu maganar biyan diya duk abin da muka binciko za ku ji bayani a mu na gaba muna tafa da wani labari mai daɗi game da mutumin nan da aka sare masa hannu lokacin da aka yi ƙoƙarin a kashe shi bayan da aka yi ma matarsa fyaɗe sai mun haɗu a mu na gaba a huta lafiya. To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara ta kaice. Ministan tsaron cikin gidan Amurka John Kelly ya ce za a kyale masu takardun green card su ci gaba kuma su dawo kasar kuma hakan yana daga cikin muradun kasa kuma yin hakan bai saba umarnin da shugaba Trump ya bayar kan 'yan gudun hijira da bakin haure ba. a kanada limamin wani masallaci a birnin quebec ya ce an kashe mutane biyar a daren jiya lahadi sakamakon buɗe wuta da akan musu an kai harin ne lokacin da mutane suka zo domin sallar isha 'yan sanda sun ci an kawo mutane biyu dangane da wannan hari a daren yau 'yan kasar kanada suna juyayi da alhini saboda waɗanda aka kashe a hari na ragwanci a masallaci da ke birnin quebec in ji prime minister kasar justin trudeau ta shafinsa na twitter muna ta'aziyya ga iyalan waɗanda wannan hari ya shafa in ji prime minister a cikin watan yunin bara an bar kan alade a kofar shiga wannan masallaci a pakistan ɗaya daga cikin manyan 'yan hamayyar kasar iran khan wato imran khan yana kira ga shugaban amurka donald trump ya hana 'yan kasar pakistan zuwa amurka bayan da shugaban na amurka ya soke shigar 'yan wasu kasashen musulmi bakwai da yake magana a wani gangami a garin sahiwal da ke tsakiyar kasar jiya ladi khan ya yi allah wadai da matakin da shugaba trump ya dauka ya kuma jinjina a iran saboda matakin hana amurkawa shiga kasar ta khan ya ce ina so na ga 'yan uwana 'yan pakistan yau cewa ina fata donald trump zai hana a bamu biza yana mai cewa yin hakan zai hana 'yan kasar masu basira da kwazo barin pakistan jam'iyyar khan da ake kira tehrik el insaf ita ce ta uku a manyan jam'iyyar siyasar kasar a majalisar dokokin pakistan ita take da iko a lardin haibar pakhtuwan to ma da ta labaran mu kawo karshen shirin amma kafin mu tashi bari mu taya garba bawa master kwanta gora na murnar auren yarsa fatima uh, hafsat garbawa da angonta rufai muhammad ankara wanda aka yi a ranar asabar din da ta gabata a fadar mai martaba sarkin sudan na kwantagora alhaji sa'idu na maska ubangiji allah ya ba da zaman lafiya ya daidaita zukatan ango da amarya yanzu kuma a kowa da kowa a nan sashen hausa musamman sabu imam aliyu da ya taya ni gabatarwa sai cuba hiro jodo ne da ya ba da umarni da injiniyan mu john ellison ni ladan ibrahim ayo ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin This program has come to you from the Voice of America, Washington.